Sashen Hausa na Rediyo Elwa Jos Nigeria ke gabatar muku da wannan shiri mai ƙayatarwa wanda ƙungiyar nazarin littafi mai tsarki ta TTD ta ɗauki nauyin gabatar muku. Sai ku zauna a natsa ku saurari shirinmu na yau, Ubangiji ya yi mana jagora. Amin. Sai mu bi Isa maɗaukaki, shi ya bance to madawwami. Sai mu bi Isa maɗaukaki, Ke ya barje to madawami Jama'a sauraronmu, barkamu da wannan lokaci, barkamu kuma da sake saduwa da ku a wannan fili namu wanda muke yin nazari, muke kuma bincikawa daga cikin maganar Ubangiji Al. Mune Allah godiya domin yana nan tare da mu. Muna kuma gode muku masu sauraronmu domin taimakonku domin aikin bishara. Ubangiji Allah na sama ya sa maku albarkasa. Kafin mu ci gaba. bari mu karanto saƙonnin masu sauraronmu. Saƙo daga Malama Asaba mai gida, Ekuwa Good News a gure, samu naka DCC, ta ce bayan da mai gidana muka yi aure, kuma mun yi shekaru ashirin, har muna da ’ya'ya da jikoki, amma yanzu ya yi amarya. da ya amarya ta uku kenan sai ya sallame mu da amaryar da ya auro bayan ya aure ni, na da baftisma, gashi ba zan iya zama haka ba, yanzu shekaru tara kenan ina kuma da sauran ƙarfi, to yaya zan yi? To, malama Asaba mai gida mun gode ƙwarai da gaske, mun ji damuwarki. mun kuma rigaya mun isar da saƙonki ga sakataren lardi na sami naka, kuma ya yi mana alkawari zai kira ki domin duba wannan damuwa da neman mafita. Ubangiji Allah ya kawo maslaha tsakaninki da mai gidanki, Allah ya sa miki albarka, ya kuma ci gaba da taimakonki. Sai Mr. Philip Wang, a don cikin jihar Plateau, ya ce, Jika na ya rasu. mana kai shi asibiti na tara sun tashi na dawo da shi, wan shekare na tafi, wurin aiki ba a kai shi asibiti ba, da na dawo sai na tara ya rasu, yanzu kuma ana tambayo na. ina ne na kai shi, lokacin da na fita da shi, hakikanin gaskiya na cikin damuwa. To, Mr. Phyllis, mun gode ƙwarai da gaske, muna addu'a domin Ubangiji Allah ya taimake ka cikin wannan yanayi na damuwa, domin hakikanin gaskiya, yau a cikin masu bi an koma koko ana gangarawa zuwa ga mutuwa wadda ba ta Allah da annabi ba, har ma, idan mutum ya mutu akan yi ƙoƙarin ɗorawa wani, uwa mutuna akwai mutuwa, duk akwai miyagu. amma bari mu zama masu dogara ga Allah ga duk akan al'amuran da suke faruwa, kuma in ma akwai wani wanda ya yi wata mugunta masani bai fi ƙarfin Ubangiji ba, kuma Allah yana da iko ya nuna ikonsa, don haka mu guji gaggawar yanke hukunci da kuma yi wa mutane mugun zato. Za mu ci gaba da yi maka addu'a. Sai malama Lidiya Estefanus ta ce, Yaro na har yanzu yana bukatar addu'a ku. Malama Lidiya, Ubangiji Allah ya tuna da damuwa da yaranki yake ciki, ya kuma kawo maslaha. Sai Mista Gamba Ali a kudandan cikin jihar Kaduna, ya ce, Ni da mai ɗaki na muna jin daɗin aikinku kowace asuba, a gaida kuma mana da sauran ma'aikatan Rediyo Elwa. To, Mista Gamba Ali mun gode da mai ɗakinka, bangiji Allah. ya ci gaba da sa maku albarkarsa. To bari mu yi addu'a. Mun gode mahalicinmu mai iko duka, domin wannan kyakkyawan zarafi wanda ka ba mu na yin nazari cikin magana ka. Mun gode kuma da umma sauraronmu waɗanda muka karanto saƙoninsu, akwai da dama daga ciki suna cikin damuwa. Malama Asabe mai gida akwai damuwa wadda mai gidanta ya sake ta shekaru tara kenan, gata da sauran ƙarfi. muna roƙo Ubangiji ka sasanta wannan damuwa, ka kuma sharewa baiwarka hawaye, hakanan Malam Philip Ungon don cikin Filato, wanda ya samu damuwa sakamakon rasuwa jikansa, Ubangiji ka ba bawanka salamarka, ka kuma taimake shi, ya dogara a gare ka, mun sani ya mai tsarki mai iko, idan ba mun dogara gare ka ba. abubuwa da dama wanda mutane suke faɗa za su sa musulmiya zuwa ga bautar shaiɗan. Muna roƙo ka ƙarfafa bawanka, muna addu'a domin yaran malama Lidiya Istifanus, kafi musanin sanin damuwarsa, bangiji ko menene yake faruwa da shi bari kai ka daidaita, muna addu'a ya mai tsarki mai iko, ka daidaita dukkan iyalan da akwai damuwa. waɗanda ’ya'yansu sun kangare ka canza su ya mai iko duka. Mun gode maka domin magana ka, ka ba mu ikon fahimta da ganewa, ka kuma sawa Malam Gamba Ali da matarsa albarka, da sauran masu sauraronmu, a cikin sunan Yesu almasihu mai cetonmu. Amin. To, mu muna nan dai a cikin zabura, idan ba kun manta ba, a nazarinmu na baya, mun dubi. yadda Ubangiji Allah ya zama, muryarsa tana bayyana, Murya Ubangiji tana bayyana ta hanyoyi daban-daban, kuma Allah mai iko duka ne shi, wanda kuma shi abin barazana ne, shi ne kuma ya kamata mu ji tsoronsa, mai zabura, ya ɗaukaka Ubangiji Allah, domin ya ga ikonsa murar. ko yau ma, abubuwa da yawa na bayyana mana ikon Allah, waɗanda kuma sun isa ta dalilin sun mu ji tsoron Allah, amma yau mun shagala, mun manta, mun bi duniya mana budin-budin, idan mu dogara ga Ubangiji ba, idan abubuwan nan da suke nuna mana ikon Allah ba mu ankara ba, to lallai za mu iya mahallaka tare da duniya. ɗanwa. bari mu yi hankali gama mana a ƙarshen zamani. Yau cikin nazarinmu, za mu tashi ne a cikin zabura ta talatin da ɗaya, za mu karanta daga zabura nan talatin da ɗaya aya kuma ta fari. Abin da maganar Ubangiji Allah take cewa, Na zo gare ka ya Ubangiji, domin ka kiyaye ni, kada ka bari eh, a yi nasara da ni, kai Allah ne mai adalci. ka cece ni ina roƙonka, ka ji ni ka cece ni yanzu, ka zama mafakata don ka kiyaye ni, ka zama mai kare ni don ka cece ni, kai ne mafakata da kariyata, ka bi da ni yadda ka alkawarta, ka kiyaye ni daga tarko da aka kafa mani ko domina, kai ne inuwata, ina ba da kaina gare ka domin ka kiyaye ni. za ka fanshe ni ya Ubangiji, kai Allah mai aminci ne, kana ƙin waɗanda suke yi wa gumaka sijada. amma ni ina dogara gare ka, zan yi murna da farin ciki, saboda madawwamiyar ƙaunarka, ka ga wahalata, ka kuwa san damuwata, ka bar magabta na su kama ni ba, ka kiyaye ni, ka yi mini jinƙai ya Ubangiji. gama ina shan wahala, idanuna sun gaji saboda yawan kuka, na kuwa tafke ƙwarai, baƙin ciki ya gajartar da kwanakina, kuka kuma ya rage shekaruna, na na saboda yawan wahalata, har ƙasusuwa na suna zauzayewa, magabtana duka suna yi mana ba'a, maƙwabtana sun raina ni. waɗanda suka san ni kuwa suna jin tsoro na. a sa'ad da suka gani a kan titi sukan guje mani, a duk an manta da ni kamar matacce, na zama kama abin da aka jefar, na ji magabtana da yawa suna raɗa. Razana ta kewaye ni, suna ƙulla maƙarƙashiya don su kashe ni, amma a gare ka na dogara ya Ubangiji, kai ne Allah na, kana lura da ni kullum, ka cece ni daga magabtana, daga waɗanda suke tsananta mani, ni wawanka ne, ka dube ni da alherinka, ka cece ni saboda madawwamiyar ƙaunarka, na kira gare ka ya Ubangiji, kada ka bari a ci nasara a kaina, ka sa a ci nasara a kan mugaye. ka sa su su yi shiru a lahira. Ka bakin maƙaryatan can duk masu girman kai da masu fariya, waɗanda suke yi wa adilai maganar raini, abin al'ajibi ne, irin tanadin da ka yi wa masu tsoronka, abin da kake aikatawa a gaban kowa kuma, yana da ban mamaki, kana kiyaye waɗanda suke amincewa da kai. ka ɓoye su a wurinka lafiya daga, daga makircin mutane, a inuwa mai lafiya ka ɓoye su daga dargin magaftansu. yabo ya tabbata ga Ubangiji, gama ya nuna mana ƙaunarsa mai ban al'ajibi, saboda aka kiyaye ni, aka faɗa mani, ko aka kewaye ni, aka faɗa mani, na ji tsoro. na zaci ka jefar da ni ne daga gabanka, amma ka ji kukana, sanda na yi kira gare ka, neman taimako. Ku ƙaunaci Ubangiji ku amintattun jama'a sadika, Ubangiji yana kiyaye masu aminci, amma yakan hukunta masu girman kai da tsanani, ku ƙarfafa, ku yi ƙarfin hali, dukanku da kuke sa zuciya ga Ubangiji. Ubangiji Allah ya ƙara wa maganarsa albarka amin. A cikin wannan nazari, a wannan zabura ta talatin da ɗaya, mun ga Ubangiji Allah ya zama murya abin dogara, kuma madogara ne ga dukan waɗanda suka tsaya a gare shi. Mun ga wannan zabura, addu'a ce ta dogara ga Ubangiji Allah, kuma idan ni da kai. ba mu iya gane yadda za mu dogara ga Ubangiji Allah ba, to lallai, muna da sauran aiki a gabanmu. Zabura nan, talatin da ɗaya, ya yi dauda ya rubuta ta lokacin da ya gudu daga Sol, sauran kaɗan, ya afka zuwa lahira, domin mun sani lokuta da dama. Sol yakan kai wa dauda hari har da mashi, domin ya haɗa shi da bango ya halakar da shi, amma Allah ya ci gaba da tsare dauda, ya kuma ci gaba da kare shi, domin ya ce Ubangiji shi ne ƙarfinsa da kariyarsa, ka gani, dauda ya dogara ga Ubangiji, ɗanwa, ka gwada dogara ga Ubangiji ka gani, za ka ga ikonsa wamamme a cikin rayuwarka. A cikin zaburan nan ta talatin da ɗaya. lura da Dauda yana son ƙarfafa ko ƙarfafa ko ya tsaya a cikin Ubangiji Allah, ya ce fa, yana buƙatar tsayawa a cikin Ubangiji Allah, tsayawa kuma da ƙafafunsa, ya ce, yana so ya tsaya cikin Ubangiji, cikin wuri wanda yake mai bai ɗaya, bisa ga aya ta goma sha biyu. yana so ya tsaya cikin Ubangiji, bari Ubangiji kuma ya zama shi ne fa nasa, ya ce, Ka ji ni ka cece ni ya Ubangiji ka zama mafakata, domin ka kiyaye ni, ka kuma zama mai kare ni don ka cece ni. Dauda ya ga ikon Allah, ya ga hannun Allah, ya ga kariya Allah, shi sa da ƙarfi. kuma zuciya mai farin ciki da jin daɗi, ya ce, Ubangiji shi ne mafakata, Ubangiji kuma shi ne kariyata, ya ci gaba da tsare ni kamar yadda ya alkawarta, Zabura sha takwas aya biyu, Zabura ashirin da uku aya uku, ya kiyaye ni daga tarko da aka kafa domina, Allah ya zama inuwa, mai kare ’ya'yansa daga zafi. Zabura ashirin da biyar aya goma sha biyar, ’yan duba abin da Allah yake yi maka, za ka iya lissafa ayyukan alheri na Ubangiji a cikin rayuwarka yau kuwa, dube da yake fansarka, dube da yake maka kariya, dube da ya zama mafaka a gare ka, bari ni da kai, ma zama kamar dauda, masu ɗaukaka sunan Ubangiji Allah da kuma girmama sunansa. marabin da Dauda ya ɗaukaka Allah sa shi ne, Allah ya ga wahalarsa, Allah ya ga damuwarsa, ya kuma amsa masa, har ma muka gani, Dauda ya girmama sunan Ubangiji Allah, domin Allah ya nuna masa jin ƙai. Abubuwan nan duka da Allah ya yi wa Dauda na kariya da tsaro, ba domin Dauda ya zama mai tsarki ba. ba domin Dauda ya zama cikakke ba domin babu mai tsarki ko cikakke sai Ubangiji Al, amma Dauda ya dogara ga Ubangiji Al, ya kuma gani, yadda abokan gabansa suke farautarsa, ya faɗa da ƙarfi zuwa ga Ubangiji, ya ce, Baka bani, magabtana sun kama ni ba, ka kiyaye ni, na kuma kiyayu. maimaitawa shari'a ko kubawa shari'a talatin da biyu aya ta talatin. Dauda ya dubi kansa, ya kuma gane cewa bai cancanta ba, amma ya samu jin kai ne daga wurin Ubangiji Al, walinsa suna da yawa, amma Allah ya kuɓutar da shi, kamar yanda Magana Allah ta nuna mana cewa masifu na adali suna da yawa, amma Allah yana tsamar da shi daga cikinsu duka. Ɗan wannan, bari ka san wannan, bari kuma ka ɗaukaka sunan Ubangiji Al. Akwai maƙiya waɗanda ba sa ƙaunar mutum, Dauda ya gansu, domin suna yi masa ba. sun ci gaba ma da raina shi. har ma suka ci gaba da taimakawa wajen farautarsa. Dauda ya ce, Mutane da yawa sun guje shi, har ma, waɗanda suka zama hamshaƙan abokansa sun yashe shi, ya ce, da ma mutane suka gan shi sukan guje masa, za mu yi tunawa da wahalar Ayuba, kuma Ayuba ya faɗi wannan a Ayuba sha tara aya sha uku, lokacin da Ayuba yake da arziki. mutane da yawa suna zuwa wurinsa, aiwa kuma ya zama mai alheri ga kowa, amma sa'an da masifu suka afkowa Ayuba, Ayuba ya zama abin ƙi a wurin mutane, ba domin komai ba, tunaninsu shi ne Ayuba mugun mutum ne shi isa Allah ya juya masa baya, ɗan abokanka na gaba. za su iya yi maka dariya, za su iya yi maka kallon reni, za su iya yi maka barazana a rayuwa, amma ka shiga ƙarƙashin inuwar Allah mai eko duka, za ka ga hannunsa. Mai zagura ya ce, Ina a ƙarƙashin inuwarka, ka kuma kare ni, duk da razana ta kewaye ni, masu ƙulla maƙarƙashiya ma suna so su kashe ni, amma na dogara gare ka ya Ubangiji, ka ne na ka mai lura da ni a kullum, kuma magabta na ba za su kawo wurina ba, wannan fa, tabbaci ne na Ubangiji Al, domin ya fitar da ’ya'yansa daga cikin damuwa. Mun gani, idan ni da kai, in ba maso mu ji kunya, to bari. mu zauna a cikin fuskar hasken Ubangiji. Dauda, yana nan yana yawo saboda ana sa. amma da haka, ya ci gaba da dogara ga Ubangiji Al. A dauda ya yi kuka, har ma yana ganin kaman kwanakinsa suna ƙarewa, masifu kuma suna ci gaba, amma ya sani Allah yana tare da shi. Dauda, ya yadda Ubangiji zai ci gaba da kiyaye shi, Ubangiji kuma zai ci gaba da zama madogararsa. Gaba Ubangiji ya zama madogaraka, za ka ga hannunsa na alheri a cikin rayuwarka, amma kashi, mutane da yawa yau suna ikirarin bin Allah a baki, suna ikirarin cewa sun dogara ga Allah, amma cikin zuciyarsu. suna da wani ruwan wanda suka dogara gare shi, suna kuma dogara da wani abu wanda shi ne suke ganin ke yi masu kariya, ɗanwana, idan ba Ubangiji ba, babu wata tabbatacciyar kariya a cikin al'amuran rayuwarmu duka, in kuma muka aja Ubangiji, muka watsar da shi, lallai, mun saki reshe kenan mun kama ganye, Dauda yana da dalilai. na dogara ga Ubangiji Al, magabtansa sun yi mugun ji a kansa, amma kuma Allah ya ɓoye shi, ɗanwa, ka zama mutumin kirki, ka zama mai dogara ga Ubangiji Al, kai ma, za ka yaba Allah, za ka kuma ɗaukaka shi. domin maƙiyanka waɗanda suke son su ga ƙarshenka Allah zai ɗaukaka ka, ya kai ka inda ba za su iya zuwa ba, sai dai su hange ka domin Allah shi ne mai ɗaukaka ’ya'yansa, dauda ya gode wa Ubangiji, domin shi ba shi da ƙarfin cin nasara, amma Allah ya ba shi nasara, ɗanwana, ba ka da ƙarfin cin nasara a kan mugaye, dubi yau yadda zamaninmu ya zama, inda mugaye suka tashi da miyagun makamai, suna yin kisan gilla, kisan da ma dabbobi ba za su iya yi wa ’yan uwansu dabbobi ba, amma ga shi, ɗan adam yana yi wa ɗan uwansa wannan kisa. Za mu je gaban Allah, amma mu sani masu girman kai, da masu fariya, da miyagu, waɗanda suke ƙulle-ƙulle na mugunta a kan ’ya'yan Allah, ’ya'yan Allah suka dogara ga Ubangiji. Allah zai kawo ƙarshen girman kan miyagu da ya su, amma ko da wasa ɗan uwa, bari ni da kai, kada mu bari hayaƙin hadarin damuwa ya sa mu rikice, amma mu ga kaman Allah ya kasa taimakonmu, kada ni da kai. wannan hayaƙin damuwa ya sa mu koma neman taimako a inda babu taimako. domin babu wata mafaka in ba Ubangiji ba, babu kuma wani taimako in ba Ubangiji ba, daura ya ga al'ajibin al, da kuma irin tanajin da Allah ya yi wa masu dogara gare shi, ya ɗaukaka Allah, domin Allah shi ne maɓoya. Har ma ya ce wa Ubangiji ka ci gaba da ɓoye ni a wurinka, daga makircin mutane, a ƙarshen inuwarka? mai lafiya zan ɓoye, zan kuma ɓoye daga zargi na miyagu da magabta, Anwa, alafa, shi ne Allahn da za mu tsaya a gare shi, shi ne madogaranmu, in kuma muna da wata madogara daban a ɓoye, to mun raba Ubangiji Allah biyu kenan, ba za mu ga hannun cetonsa a al'amuranmu ba, domin koyau. muna kan yin asara abubuwa na ruhaniya domin mun kasa ɗayanta Allah, mun kuma kasa tsayawa. Ga kiran nan da Ubangiji Allah ya yi mana na samun rai cikin almasihu, mun koma, muna neman aikin lada da ta ƙoƙarin kanmu, wanda ne ya sa Shaiɗan ya rikita mu yau duniya ta rikice, kashe-kashe. al'amura irin na rai na wannan duniya sun baibaye kowane zamani namu, tsoro ya sa waɗansu sun kasa masu dogara ga Ubangiji Al, amma mai zabura ya ce, Zan ga ƙarshen masu girman kai, zan ga ƙarshen masu fariya, zan ga ƙarshen marasa adalci, zan ga ƙarshen masu rena Ubangiji, zan ga ƙarshen masu fafarata domin ni. ban ɗau mugunta ta zama abincina ba, amma na dogara ga Ubangiji Al. Ɗanwa, ka watsa da mugunta, ka dogara ga Ubangiji, ka zama mutum mai jin tsoron Allah, kuma Allah zai darajanta ka, zai kuma fifita ka, ya kuma kuɓutar da kai daga shiri na miyagu, domin iya ganewa, Dauda ya ce, na ji tsoron za a jefar da nima ma daga gabanka, na yi kuka, na yi kuka kuma na neman taimako, amma kuma dauda da ƙarfin zuciya ya ce, Ya ku mutanen Ubangiji, waɗanda kuma kuke ƙaunar Ubangiji Allah, ku amintattun jama'a sa, mai kiyaye ku ne shi, kuma wannan mai kiyaye ku mai aminci ne, ɗanwa. babu wani abu mai kiyaye mu da aminci in ba Ubangiji Allah ba, duwar abu da muke ƙauna, da muke tunanin zai kiyaye mu, ba zai kai mu ko ina ba sai mahallaka, amma Ubangiji Allah, za mu ɗaukaka sunansa, za kuma mu girmama shi, domin shi ne madogaranmu, madogara tabbatacciya, fa na ceto, dawwamamme har abada. a cikin hukuncinsa, yakan hukunta masu girman kai, ya kuma nuna masu, su ba kowan kowa ba ne, da haka a ƙarshe, Dauda ya ce ku ƙarfafa, ku yi ƙarfin hali, dukanku da kuke sa zuciya ga Ubangiji Al. Zabura, ashirin da bakwai aya sha hudu, ɗanwa, ga wa kake dogara, wane ne madogaraka? Dauda ya ce, Ni da kai, mu ƙarfafa, mu ƙarfin hali, dukanmu da muke sa zuciya ga Ubangiji domin shi ne babban mafakanmu, muka tsaya mai, za mu ga hannunsa na alheri a al'amuranmu duka, mun ma ya mai tsarki mai iko, domin kai ne madogaranmu, mun gwada domin cikin almasihu ka gama mana komai, ka sa ya Ubangiji, mu ci gaba da dogara gare ka. kada mu dogara ga mutum, ko mu dogara ga wani al'amari mara amfani, amma mu tsaya gare ka domin mu iya kaiwa ga rai na har abada, a cikin sunan Yesu almasihu mai cetonmu. Amin. To, mu za mu tsaya a nan, ku biyo mu nazarinmu na gaba za mu ɗora a madadin injiniyan mu Lawal Sama'ila mato Sambunni, ni rabin yawa hutsiga nake cewa Allah ya sada mu a shiri na gaba lafiya, amin. Idan kuna da tambaya. ko neman ƙarin bayani, sai ku tuntuɓe mu ta waɗannan lambobin waya, sifili tara sifili, tara tara, takwas takwas, biyu takwas biyu bakwai, sifili takwas ɗaya, shida biyu, biyar shida, uku tara, uku shida. A nan muka zo ga ƙarshen shirinmu ne wanda ƙungiyar nazarin littafi mai tsarki wato ttd ta gabatar maku. Idan kana da tambaya cikin abin da ka ji ko kuma kana neman ƙarin bayani tare da neman shawara ko buƙatar addu'a, rubuto zuwa ga Radio Elwa akwatin gidan waya 465 Jos, Nigeria. Ku ci gaba da sauraron shirinmu a kullum daga karfe biyar zuwa biyar da rabi na safe. Ubangiji ya albarkace ku duka. Amin.